bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina za mu tashi babi na 46 babu ma ja'a fi firashin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karatu na 30 bismillah bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدن حشوه ليكم أي الإمام

Fimi bukati a ya ke mure ka baki ki fita wasu kun ba shi abin magana daga murya Thank you. بشريك Thank you.

karka shiga inda suka kawo kake yi su zama da kawai ba suka shiga wajen in ba ka kuma da sa ba sai ka shiga wajen asociacja was odchodzi. Ɗaya, haifu akwai mai kama mai, akwai wani abu da yammanci wanda ba gari jan ba, a ya yi kuka lokacin da ya kasance ba ya rasu ya yi kuka haka sai ne eh yana cewa kuka na kuka ya fi da kuka ya fi da shi kasa wanda shari'a ya da shi wanda mana idan mutum ya saboda shan zuwa ga Allah ta'ala mana sallar ta yi mana kuka su ba amma kuka wanda ya mutum ya yana da alaka da shi wanda ke an ba ta masa da zuwa to wanda kuka yana ba ta sallar ta da ya sai daga shan ta a ilimin kai a cikin sa su mutum na sa da ma'ana bi hajjin ka da ibada shi ne bi hajjin ka da ibada shi ne ya raba abin da kuma kafin da kalai sanin suna kuma da kalai da kuma da kuma da kuma da yana kuma da kuma da ya ce kamar hadisi ne Allah ya mutu da ya fara wanda ya fara da kuma da kuma da wani akwai cikin da alaihi salatu ne mana yake saboda rahama da bin kai ruwa su riga an faɗa da wata da sun da daga wani mutu sannan da ya suka mutu sun da ta sai na ismaru da ba sannan da ya shi wata da ta ba cikin da ba ma wata ba sannan akwai inda alaihi salatu ne mana yake kokari saboda wani shi kuma da Allah ta'ala da ba abin da karshe wanda ta tsoro na kuke ake tunawa wata kabiya da kawo cewa kamar saurarin Qur'ani ma na da mutum ya saurara da kira da saurarin Islam. Eh eh ya ya ya sai kai kai wannan sai da shi da ke cikin Islam in ba san Allah. Ni ma na idan saurari ko abin da zai tsara cikin tsoron Allah. In kai za ka karanta tsarin tsoron Allah ko wani zai karanta tsoron Allah ko ya ya da daga Islam. In baka ka zo kai magana da suke da mu kana lissafi ne na kawo ya ka suka yi magana game da rija wani safwan safwan eh, in ba ka yi magana ka ji ba ka ko safwan ne ko ba safwan ba ayyane eh, a wuce ko eh, yau da abin babu ma ja a cikin shirashin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ga ne magana abin da ya zo game da shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam me me shi yake a shimfiɗa wani irin shimfiɗa yake amfani da ita إمام الترمذي يبكي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم yace hakika ya kasance shi kida annabi sallallahu wanda yake kwana akai daga fata ne wato wajen da fata ne bi a ciki hashmun kulikun ciki akwai sansani ko karmani na icen da dilo da kuma ba abu ne mai taushi ba ko da haka ba a ciki amma waje fata kabar dai ba za ta soke ka ba amma kuma za ka kwanta duk da ta ba ka ji ka ji taushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam حديث نجم حدثنا أبو قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نسنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة qultu law tahu arba'a saniyatin lakana awsa lahu fasanaynahu lahu bi arba'i saniyatin falamma asbaha qala ma farashtum li al-layla qalat qulna huwa firashun illa anna sanaynahu bi arba'i saniyatin qulna huwa awsa لحاله لحالته الأولى fa mana atli wata atuhu wata atuhu salatiyar laila sai imamu da yake haddasa na abu kafa biya duka ya tsaya a wasu ne da haddasa na abu lahi na maimun ƙara haddasa na jafar mu muhammadu an abiyi ƙara su ta aisha tuwa biya allahu anna an tambayi na aisha allah ya ƙara mace yadda ma kana firashi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a fi bai fiki menene shimfiɗa annabi sassara a gidan ki a ɗakin ki rabbi yake kwana inda kike fita me yake kwana qala min ajli hashruhu li min lifin tace da daga fata ne wata shimfiɗa ta fata ne abinda a ciki kuma na kaba ne ta dabino na sansamin dabino ne a ciki iccen dabino wasu idan hafsatu sai aka tambayi hafsa ma kana firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti menene shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanki qalat mithal ta ce wani dalki ne wani babban zane ne bargo mai kauri na sinihi da siniya ta yi tsimunin kamar shi biyu bayana mu alai sai barci a kai falon maka na zata raina ce kuma lokacin da wata rana ta kasance kultu sai ce lau sanaitahu arba'a ce, na saniyati lakana arba'a lahu nake da an ninka shi hudu da ya fi taushe. kuma an gane ko mutum zai ko barkwai an ninka biyu an ninka hudu zai fi taushe ko ake za mun ninka shi hudu a sanai sanaita lahu bi arba'i ce. sai muka ninka mai shi ninki hudu balamma asbaha lokacin da ya wayi gari kala ce a tabbata sai ya ce ma farashin duniyar lailata ina da kuka shi fidamin wannan dare wannan dare kuka shi fidamin jiya na da kuka kifa ba a yi bace kana kunna huwa firashuka nace ita dai shi cikin fidarka illa anna sanayna bi arba'i saniyati alati lil ula ce kuma sai yadda yake da farko ne ki ji wa innahu mana'atni wa qamatuhu salati al-laila yake taushi jahannam ta fi sallar dare sallallahu alaihi wata kan daki ne ya ga ɗakin da annabi sun kage ɗautukan na na sha'ir shi afto na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abinci ko sai da umar ya shiga ya gabe ya ga wasu kwanna na sha'ir kaɗan gefe na abinci sannan ya ga wasu sansani wanda ake jebe fata da su ya ga wata fata guda kuɗe da ba jebammu ba an sarkare su ya ga annabi sassan ya kwanta tsakanin shi da wundi babu wani abu har abu ya kwanta mai sai ya fara yi suka cika mai ido ya ce mi kake sai ce ya rasu da ga farita ga kaita ga kisra can suna cikin jin daɗi da kwadamu da koranmu amma kai ne kaza kai ne kaza kai allah ya ce su kai ne daidai amma ga yanzu kake sai ce amma ba an ta kuna ramu duniya wata kuna na akira ba ka yadda su a ba su duniya ba su a ba mu lahira ana sun ce na umar ce bala ya rasu da ai haka ya yi daidai ya rasu ta. kaka zai ɗauki komi bai ɗauki duniya wani abu ba yanzu mun karanta abinci ne ko abinci bai isa zama ba abinci bai isa zama ba bai isa samun haka yake ci ya wuce zaka abubuwa yake na rayuwa mai sauƙi yau ga yi mugi wurin kwanci na da yake da sauƙin wurin kwanci ya kasance ko dai a shimfiɗa mai bargo ne ko kuma a shimfiɗa mai wani abu za a ce maka tifa amma sai ka san ba katifa ba ce katifa ko ta kaka ya kana tsara ko ta susu wani ta otofe da kwaya don gudu kada ban ya kaza amma shi fata ce wajen ciki kuma sansami ko karmani ko duk abin da ka kira na itacen dabino na sansamin dabino su aka sa ciki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya haɗa mu da shi lahira ba ki aiki mu don rahama Allah don sun da muka mai annabi sun ya ce almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so muna son Allah muna son manzo Allah muna son sabon manzo Allah Allah ka haɗa mu da sunan ibnu salihin wa lasu min kalatna minhu باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن مهيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن أيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la tuturuni kama atsarat an bana maryam innama ana abdullah wa qulu wa rasuluhu yace babu ma ja'a fi tawabu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo na tawabu da kankantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam kankantar da kai shine ka gaba ka kowa ba kada rayuwar ta nuna mana tuwa ne na tuwa ne kada zanka a saman kowa domin ba sai da awakin suke na nan murra ba da kasance ko da tana kana cikin intisari da kushudi saboda tsoron Allah tawazu kankantar da kai imam muslim ya ce haddathana ahmad bin malik wa sa'id bin abi rahman al mahzumi wa ghayru wahid qalu haddathana sufyan bin uyayna an az-zuhri an ubayd allah an ibn abbas an umar bin khattab radiyallahu anhu jin wannan isnadi kasan ina cikin bukari muslim da sauransu isnadi ne mai karfi kowane cikin su babban ahmad bin manai abdurrahman ah, sa'id bin abdurrahman al-makhzumi sufyan bin uyayna zuhri UbaidulLah, ah, da kuma ibn abbas da kuma daga cikin isnadin akwai riwaya tabi'i biyu tabi'i na ruwaitowa daga tabi'i sahabi na ruwaitowa daga sahabi shi ma yanzu zuhuri tabi'i ne karami ubaidullahi tabi'i ne babba shine ubaidullahi bin hasu bin umar bin khattab ubaidullahi bin umar bin hafs bin abdullah bin umar bin khattab shi yake ma al'umar al-musadgar dama su biyu ne akwai ubaidullahi akwai abdullahi su wannan tabi'i ne babba shi kuma zuhuri ya rawaito da shi tabi'i ne karami shi kuma ya rawaito daga sahabi karami Abdullahi bin Abbas shi kuma ya rawaito daga sahabi babba Sayyidina Umar yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taquni kama aqratin nasara na Maryam kada ku wuce iyaka da ni wajen girmamawa kamar yadda nasara suka wuce iyaka da Isa kan Maryam inna ma ana Abdullahi hakika ni bawan Allah ne aqulu abdullahi wa rasuluhu in za ku magana game da ni in ce bawan Allah ne manzon Allah ne wannan shine daraja mafi girma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haji kada ku wuce iyaka da ni kamar yadda na nasaru suka wuce iyaka da Isa dan Maryam sun wuce har sun kai mai dan Allah har sun kai mai salihu salata ɗayan hukun Allah ne ta'ala Allahu amma ya koyo uluwan kabira Allah lam yattakhis sahibatan wala walada Allah lam yalid wa lam yulad Allah bai rika ba Allah bai haifa ba ba a haife shi ba amma wuce iyaka wajen girmamawa dama suna tsara an su da wuce iyaka wajen girmamawa yahudawa kuma an su da ke kasastar zuciya da rashin ladabi da nuna na zance ga mutanen kwarai in annabawa suka zo musu su kashe wasu su karyata wasu tsayin wadanda take kada a girmama shi girmama wacce wuce wuri ta kai ga annabi isa na maryam yau duk abin da ake ta kira kenan mallaman tauhidi sunna suke kira annabi sallallahu abin mai matsayi ne nan bawon Allah manzon Allah rasulullah yukazzab wa Abdullahi yubal shi bawa ne ba a bauta amma rasulun manzo ne la yukazzab ba a tsaya shi girmama shi shine kada a bauta ma Allah sai da abin da ya zo da shi sai kaga mutane sun zo da wasu abubuwa suna cewa idan ma sun kira manzon Allah kuma suna cewa suka girmama manzon Allah a lokaci daya sai a samu mutum yana girmama wani shehi yana girmama wani mallami tinki tinki imin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da wani abu an shi kuma shehi ne ya zo da wani abu sai ya ce na shehi ne ya yi na manzon Allah kuma ya zo wanda bai gani wani abu na wani ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce shi yake ganin ne shi ne bai tun manzon Allah haka ya adalci ba abinda adalci shine annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi matsayin da yake matsayin da Allah ya aje shi na babu Allah manzon Allah mai daraja wanda cikin mutane da mala'iku da aljanu ba samu wanda ya daraja da suka ce ba amma duk da haka nan ina nan matsayin bawan Allah matsayin bauta da ake ce mai bawan Allah babban matsayi ne ba ƙaramin matsayi ba ba wai matsayi ne na karkarci ba matsayi ne na girmamawa don shi in Allah ya tashi ya bude da wani abu da ya bashi wanda bai ba kowa ba shi kafin shi sai ce ni ba bawa na ko ba ta kija ba subhanallahi asra bi abdihi layla yace bi rasulihi ba ji isra'i shi ɗan cikin manzanni ya yi isra'i isra'i da miraji mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi babba cikin manyan mu'jizoji da wani annabi bai bashi ba kafin shi wani bawa bai bashi ba ji a isra'i da miraji wani bawa gaba kai ko mala'ika ko aljani ko mutum isra'i da miraji in ya ce me ake cewa mala'ika jibril ne tare da kai akwai muhammad har su sila ilai a ce ku wuce akai wani waje ya ce ni kan ba ni zai wuce nan ko haka aka yi ba mala'ika jibril da girma da kuka an kai inda ba ya iya wucewa amma da Allah ya tashi ba da labarin sai ce subhanallazi asra bi abdi ba wa ne ke haka kace Qur'ani ita ce babban mu'jiza ba wani annabi da aka ba irin shi ma annabi sallallahu alaihi ita ce mafi girma manzo Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون من العالمين نذيرا da'awar da yake yana cewa mutu wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kafiya sununa alaihi Allah ya faɗi girma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan abubuwa sai ce abu wa wa Allah zaka ce kokarin wuce shi daga wannan matsayi kokarin kai shi shi ma yana cewa kada wani ce ma sha Allah wa shi ke ce aja alkari lillahi diddan qul ma sha Allah wahdahu cikin sai muslim dan mun karanta wani kashi yana huba من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فلقد ابلس بئس الخطيب انت قل من يعص الله ورسوله tashi da wanda ya kwa Allah da'a a kwa manzon Allah a ya shirya wanda ya saba musu ya halaka ta daga ce tsamna sai da mai ba da kai ce wanda ya saba mu Allah da manzon Allah kace wanda ya saba musu haɗe cikin ladiri ko cikin ladiri ba a cewa su ba sai a ce Allah da mutum Allah duk yadda ake kiyaye da annabi ta alaihi wasallam ya kiyaye tauhidi don a hada shi tare da Allah a bashi matsayin bawan Allah mutum Allah yau in ka ce haka dan mamaki waɗanda ke ganin cewa akwai wasu waɗanda matsayinsu ya kai matsayinsu ya kai su zo da abu a ce daidai yake da na manzo Allah sai ce kai baka je manzo Allah kaga akwai cuta da walwala cikin lamarin in an yarda tun da ya kai wannan matsayin cofa in ya faɗi magana ta kowa ta ci karo da ita a ta wancan in ya faɗi abu ya kawo wata addu'a ya kawo wani salati ya kawo wani zikiri ya kawo wani hanya ta ibada duk wani shayi da ya zo da raka ta shayi ko alama a jina ka je ai bai ba ki ba makaranta naka zanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ba, amma ba a ce a ne ya yi na manzo Allah sannan a zo a ce ai girmamawa manzo Allah akai wannan abu ne wanda yake tuka da walwala ne wanda yake hankali bai tuka zaka yi Allah ya ga ahlus sunna ta ji dadi ta huta kana son manzo Allah kana girmama shi kana ganin girma ne kana ganin daraja to dan shi ba ka duk wanda da zuwa ka kuwa ya ci ya ya aikata ya tafi ya dawo ana so a tsaya rayuwa ta take domin a aikata kuma ana ganin girman ta amma kuma abdullahi ubat wa rasulullahi kaza Ba wani ba a bauta ba shi ake bauta ba shi ba bauta Allah yi. amma manzo dole kuma ba a ƙayyata shi dole a gaskata shi ba a bauta ma Allah sai da abin da ya zo da shi wanda yake gani yana da bauta ma Allah da wani abu da ba shi manzo Allah ya zo da shi ba to ya kirkiro wata ibada kuma bai ga girman manzo Allah ba kuma yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cika mai addini ba haka kuma wannan ita ce matsayin cewa a gefen manzo Allah a gaje ba ne daraja ne amma babu Allah da ka ɗauki wata siffa ta Allah a bashi ba a hukunai a ce ya ba suwa ba a istigasa da shi ba a isti'ana da shi Allah kaɗai ake isti'ana da shi ka na abudu ka na sai yake zo da hasan da ce na abudu ka wani sa'idu ka ba sai ta ce ka na abudu ya mana iya ka na abudu ba kai muke bauta ba ba kai ai muke bauta wa ka na sai kai ai. muke neman taimakonka da su aka ce Allah kai muka bauta ba kuma kai muka neman jama'a ta ke na abubuwa wannan salinuka ya ce iyaka na abu babu bauta ba kowa sai kai kun babu neman taimakon kowa sai kai don haka Allah kai haka shi annabi sai koya mana kuma akan haka muke baka cikin tawabu ne shi ma baya son a haɗa shi da Allah baya son a kai matsayi ne kamar yadda na sa so kai matsayin annabi isa in an wuce iyaka da kaɗan kaɗa aka wuce iyaka haka aka kaiwa wanda da suwa a da yanzu da yanzu da aiwa ka aka yi ba ba su aka fara yi ba an fara ginawa aka yi fara gina mutum mutumin su aka yi ana girmamawa shekara bayan shekara an lokaci ya wuce wanda suka yi abin suka rasu wasu a zo shi nuna musu a waɗannan bautar su bautar su iyayen su kai suka dinga bautar su ba saddu zariya ake wa shirka hanawa dacewa ake ba a bari duk abin da zai kai ga shirka ba a bari ba a bari ba a bari a kai Allah ya sa mu gani Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tabbatar da mu akan sunna ai eh, kaga wannan hadisi ya nuna ya nuna ya nuna matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tawazu ne da kankantar da kai ne da son da yake inna ma ana abdu ni kadai ba kusan bawa ne

فقالت لا إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك طيب أعطى حديث ولا لا كان حديث دقيقي wancan baki shi na na jibin abdullahi mai mun shi ne إمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له wata mata ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mai ya zo cikin sai muslim fi akliha shay'un tana tsantsabin hankali ya kasance matar tana kan tabin hankali ba daidai take da kuma kowa ba sai Qur'ani da muka ce ba annabi inna li ilayka hada ina da wata bukata gare ka wato inna li ilayka hada ina da wata bukata gare ka da ban kowa ya biya ina son su ranta da ta kai ya Rasulullah فقال سيدي ابني في أي طريق المدينة شركي jitahi hanyar madina da kike so je ki zamna ajlis ilai zan zo in zamna tare da ke da jibi kike fadi ka iya kasawa mu da kanta da to har matar da hankalinka bai yi ka daidai ba ta ce ma annabi sallallahu ina son magana da kai ya ce ki zabi duk inda kike so zan same ki mu magana ina da bukata ta yi duk inda kike kike da kike kike so ki zauna zan zo in biya wannan bukatar ta ki ji me bukatun ki yanzu wannan in ba mahaukaci ba akwai mai ɗaukar wannan hadisi akwai riba akwai akwai wani tunanin ciki yanzu ki Allah ya biya mana bukatun mu duk ina jin jima'i ne shi ke bukatun fara ko wani irin haukata wani ya mai da wannan hadisi waye waye wani din nan wani abu ne daban ai ka kawo shi ba cikin kanka sai kanka yana da dauda don shi wannan mada suka ba su kawo ma irin wannan magana saboda kawai bukatu kawai da an ce eh zan biya mana bukatar ka ko zan biya miki bukatar ki ko Allah ka biya mana bukatun duk wani bukatar ce guda ta ce bukatar kada bai ba kamata ba don shi malaman da suka kawo hadisan ba su ma kawo wannan magana ciki sai tunani mai wanda bai da kyau mai mai ke kawo shi shi ko mu ce wai su ka mu yanzu ta muke kawo shi saboda wani tabbali ya zo ya kawo shi ka gani ya jingina ma a cikin masu dauka annabi sallallahu alaihi kullum cikin biyan bukatun mutane yake mutane waɗanda an jagorori kullum cikin biyan bukatun mutane suke wani kuɗi yake so a biya mai shi ne buka wani abinci yake so wani tufafi yake so wani wata alfarma yake so ko wani bukata sai daban maka da ake ina da bukata ina so son biya ma bukata ka shikira sai ka zance in namiji ne aka ba mummu abu ne in mace ne aka ba mummu abu ne kaza ba haka ba ko alama bai cikin harshen larabci bai cikin kurkin larabci bai cikin harshen mutane masu hankali bai cikin kurkin su wannan hadisin jikin da mallan da ka kawo shi ba a ne da kawo abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a haka ana zuri malikin fahimce shi da ya ruwaito shi a haka kuma a kawai ya ruwaito shi daga ana haka ya fahimce shi a haka Suwaid bin Abdul Aziz ya fahimce shi da rawaito shi daga Umay a haka Aliyu bin Ujur ya fahimce shi da rawaito shi daga Suwaid a haka Imam Tirmidhi ya fahimce shi ya mai baji da rawaito shi daga Aliyu bin Ujur mu ma haka muka fahimce shi wanda bai fahimce shi haka ba fi akalihi shaydu shi ya akalihi shaydu Allah ya sa mu gane wannan yana nuna tawakkul annabi sallallahu alaihi wasallam an ƙanƙantar da kai ya yarda wata mata wadda ke cikin ta akwai wani abu ya bi ta in Allah ya kai mu yau mu akwai lokacin da yake kebance ma wasu na kusa da shi kamar irin sai na Abubakar da Umar da kuma saboda manzilar su ba ko yaushe yake ko lokacin lokacin awam ba lokacin amma ba amma dai ko lokacin amma kuma ya saurari kowa da kowa da mafi karancin mutane a bukata ta ya saurara kuma ya biya mai bukata sai sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi ikabun min lifin إمام الشافعي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن مسلم الأقوى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المريض annabta ya kasance yana zuwa ganin marar lafiya yana zuwa dubiya yana zuwa ya bibi marar lafiya masu ɗaya wannan karantawa sun karanta da kuɗin shekaru baya cikin ɗaya musulmi cewa wani mutumin madina suka zo inda shike ya ce musu a ah, ga al'arfar su zo ce musu ina ta da ku bada suka ce eh, ya ce sauki bai da lafiya ce ku tashi mu je diba suka tashi mutum goma sha suka tafi cikinsu babu mai zane babu mai mayaki duk zane gare su cikinsu babu mai takalmi duk saboda da talauci cikin su babu mai abin da yake azawa a kai ne amma ya je da haganin su goma sha suka je dibin sa'ad Wayar yashhadu janaiza a annabi suna zuwa sallar janaiza Wayar yarkabu shimara kuma yana hawan jaki hawan jaki tawazu ne sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya hawan alfadari zai iya hawan doki amma duk ya zaɓi hawan hawan jaki kamar kuma mutumin da zai iya hawan mota zai iya hawan ka za ka gane bisa mashin zai ka tsaye bai ɗauki kofi-kofi ba ko ka gane cikin nafe ko ka gane cikin wani abu da ya kama da haka kike saboda duk wanda yana nuna yana nuna tawafun Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yarkabul imara wa yujibu da'watal abd yana karban gayyatar bawa bawa ba daga yake ce ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da nake ci abinci Kazo inda nake wani lalura ta kaza kuma ya halatta ya tafi wa kana yawm bani quraiba ala himarin aqulin bihamlin bihamlin min lifin da aka yi bani kuraiza da ya je inda bani ya kasance ya zo inda bani kuraiza a bisa wani jaki wanda aka yi mana zizzame da ya giya ta kaba ya giya ta kaba wasu ikafun jakinsa yana yana da siddi lillifin shi ma na kaba aka yi mai yake zaune bisa haka ya zo a bani kuraiza sallallahu alaihi wa sallam wannan duk ya nuna tawazu da kankantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bai ganta ba cikin isnadi ne akwai musulmin arwa قال حدثنا واسل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى قبض الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات طيب آه، امام الترمذي حدثنا ورد بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن الزبير عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسعى الى قتل الشعير annabi sallallahu ya kasance ana gayyata ta yazo cin waina da aka yi da shahiye wainar shahiye kamar yanzu ka ce wainar da aka yi da gero ba da alkama ba ko fulawa ba ta kamni ba ta wani wani abinci ta shahiye shahiye shine abinci mafi arha a wannan lokacin shine abinci na gama gari kamar yanzu ka ce gero ko dawa ko masara tare da akwai shinkafa akwai abin da ya fi wa'annan daraja a cikin jama'a ba ka ana gayyata ta ya zo cin waina ta shari'a wal bihalat da kuma abin aka yi da miya ga wannan wainan asani kati wanda wani ne ya mafara canzawa da alama ba yau aka yi shi ba kuma abin ce shi ya ce shi ba ji kuma ya karba a zuwa cin wannan abincin ya ce wala farka na lahu inda ya hude ya kasance da wata garkuwa ta yaki wani sulki na inda bayan hude fama wajada ma ya fuktuha hatta mata bai samu abin da yake karko wannan jingina ba ya ba su a hanyar mutu sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam zaka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cikin sahih bukhari ya ci bashi na na na na sha'ir na kwano 30 ya ci bashi da kwano 30 har ya rasu bai samu abin biya ba ya ci bashin da bai hude bai samu abin biya ba har ya rasu sai kasance wannan garkuwa ta yaki da ya ba suwa jingina tana canza wannan bai gure za ka wannan biya nuna tawahu na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana yana bukatar bayani da yawa ko yana da iskari yanzu da aka samu masu inkarin hadisi ya za a ce ya bar ya bar ya ya rasu ana biya sai bashin bashin bashin shahid kwano 30 sai mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ka wadannan dukkan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi abu domin ya nuna halatti ya nuna halatti kun ga abin da a cikin hadisin na farko ya kai jingina garkuwa ta yaki inda kafirai inda bai hudu wannan sai ya nuna muna yana halarta a yi saye da sai zuwa da kaji abin da ya haka yana halarta a yi saye da sai zuwa na kayan yaki da kaji kun fahimta ji ka ji ake pakistan ko turkey ko saudi arabia ta sai makami daga rasha ko daga america ko daga china suka ce ba matsala annabi sallallahu ya yi musanya ya yi ciniki ya yi mu'amala ta kayan yaki da bayan hudu ga ya kai ma bayan hudu kayan yaki. sannan ya an su ya an su ya an su shari'a don haka kahiri in ba wanda aka yaki da shi ba yana halatta a yi cinikayya ta ta makamai za ku ji abin da ibn hajar ya abu na biyu da zai bada iskali shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa wani da zai cin bashi sai bayan bude duk ina ta bayyana ne ina sai da abubakar da aka sun ciyar da dukiyarsu ina sai da kuma da aka sun ciyar da dukiyarsu duk annabi sallallahu ya kasance babu wanda zai eh, babu wanda zai ba sulke ne sai wannan ibn hajar ya ansa waɗannan abubuwa ai na farko magana cewa mu'amala da kafirai kadin kai musulke ne na yaki ko kuwa ta yaki ibn hajar ce wa fil hadithi cikin fatul bari dama da suna cikin ya ce wa fil hadisi jawazu mu'amalati al ya fi ma Harima yatahaqqaq da ayni ah, muta'amil bihi shi wannan hadithi yana nuna halaccin mu'amala da kafirai da saye da sai suwa wani abu da ka da abinda ba a tabbatar da shi haramci ne ba za ka ba za a yi mu'amalar alade ba ba za a yi mu'amalar kare ba ba za a yi mu'amalar giya ba ba za a yi mu'amalar yan wurin na abubuwan ba amma abinda aka san cewa ana ta'amuli da shi a nan ne to ba yana halarta a yi mu'amalar da su sai ce wasan baba minu wasan biba minu jawabu mu'amalati man aksara malihi haram wasu malamai sai istinbati cike kera halarta a yi mu'amala da wanda mafi yawan dukiya ta haramun yana sai da tumatir kuma yana fashi da bakari yana da yi ta shago ka saya abu ka sai sabbai sai ka sai bai in ba ka tabbata wannan kuɗin na fashi da ba bane ne ce jiya mun ka ta har da gungume mun kai yi fashi mun ka mun ka samu kuɗin da ga su ba su ce a tsari kuɗi haramu amma dai ina sai da tumatir ne kuma yana zuwa fashi da makari ya haɗa ko yana sata sai ya haɗa ya kawo maka to baka san ko nami bane to yana halitta kai mu'amala da shi annabi sai zaka ga sha'ir bai tsaya sanin kuka ko nami bane kare da cewa shi dukiyarsu ta akwai ta halal ciki akwai ta haram mun fahimci wannan yace to yace wa fi jawaz bai istilahi wa rahmihi wa ijaratihi wa ghairi dhalika min al-kafir wannan akwai halaccin saisuwa da ba da jingina da ba da haya na makami ga kahiri malam ya kun harbiya muddin makatiri da kayaki da musulmi ba ne lokacin yana so ya zo ya ɗauki hayan makami ya fita farauta ba ce mai a ah, ba a farauta ana farauta za ka suka ba shi hayan makami ya fita farauta sai ka ba shi a jinginan makamin ka kai ma ka san ba yaƙi ake ba ka san ba ya kwafka zai da shi ba duk wannan yana halarta yace wa fihi subut imtilaki ahli bimmati fi aydihim wa dawa'i shira'i bi thamani al-mu'ajjal yace cikin wannan akwai halaccin mallaka ga kafirai ahli bimma da azzabu wato in akwai wasu kafirai da mutum kudu suna da shago shago shago su kayan kayan su saka annabi ta kan riba ne ai wani kayan ba na shi bane za ta bai kawai aishi shari'a zaka sai an ya jingina ya ba ba musulmi bane yana da shago shagon shi ne kayan da a cikin shagon kayan shi yana da gida wanda ya cika kayan ko ya cika gidan shi yana da abin da an ciki tashi ne yana da mota tashi ce musulunci ya ji da kafin yana mallaka cikin musulmai a ce ya mallaka hmm. ayi ya ta kawo ya ta kawo yana da yawa abin da ya faɗi yanzu sai abu na gaba na cewa duk ina ta habbai ne duk ina masu kuɗi ciki har ya je wajen ka'iri ya karɓo bashin abinci juri suka yi kusan daga baya wannan bashin sai na abaka ya biya mai shi bayan rasuwa kuma ya karɓe wancan garkuwar da aka kai sai ya ce kula ba ku? malamai sun ce al-hikmatu fi wudulihi sallallahu alaihi wa sallam an mu'amalati mayakiri sahabati ila mu'amalati yahud hikimar da a ciki jiya da malamai ke magana annabi sassan da aka saka ko wata hikimar ciki suka ce hikimar da a ciki ne kauce ma masu yalwa cikin sahabbai sai je gaba ya hude in ma ni bayanin jawa ko ne domin ya yi bayanin halatta da bayan gaba da sai muke na shiga matsala wallahi ina so in ce ga kafin yana halatta kila bai halatta wani ya ce yana halatta wani ya ce bai halatta yanzu ta ƙara yanzu jin haka da ya yi ya zama rahama ga al'umma kowa ya sai in mu'amala ta haɗa ka da wanda ba musulmi ba yana halatta ka yi rance gare shi saboda mai ga annabi sallallahu alaihi shi ma yayi haka malamin suka ce ni bayanin na ni bayanin jawab ko dan dai yayi bayanin halafci أو لأنهم لم يكن عندهم إطلاق طعام فاضل عن غيرهم kuma wannan lokacin da ya bukata ya san cikin masu yarwa ba su da tsora wanda da ke tasu kuma ya musu magana duk inda yake sun samu sa wahala au ya fi la ya'khuduna minhu mana? ko kuma ya ji tsoron in yace ranta ba za ku karɓa ba za su ka kuɗi ba za abin ba ka kyauta shi kuma sai ka yi nuna halarcin yana halarta a yin rance na abinci auki wazan ba su karɓar tamka ba su karɓar wani abu falam yuridin tabuyika alaihi ba ka baya so ya kunta ta musu fa innahu la yu'ad an yakuna fihi izza kaman yatiwa ala zalika domin ba a san mamaki bane ba inda ake ne sun tsuwa bane kuma ke cikin sabai akwai wanda yana da kira da sati 30 na shari'a wa aksara min hukuma kuma abin da yafi haka amma sai kauce musu don kudu kai ya sa su cikin takura ala allahu lam yuqalikum ala zalika ko kuma imama suka sani ba ya yi domin kawai su ji hukunci su ji ga abin da aka yi wa inna mabala alaihi man lam yakun musira kila cikin sahabban wanda bai da kari tsaye san cewa annabi ya je wannan rancen mimman nukila mimman na kala zalika wanda suka rawaito mun haka wallahu a zaka ji abubuwan haka hikima ce ya yi mu'amala ta makamin da wanda ba musulmi ba domin ya nuna akwai halarcin yin haka wannan zamani akwai ta da yawa mu'amala tsakanin Pakistan da da da America mu'amala tsakanin saudiya da amerika mu'amala tsakanin turkiya da rasha mu'amala tsakanin wannan kasashen musulmi ne wanda masu kasashen musulmi bane yaji a sau fighter jet a sau kaza a yi mu'amala ta makamai ya ce ya halarta domin a bisa ta yi mu'amala kayan yaƙi da bai hudi za ka saye da sai suwa ta kayan yaƙi tsakanin halarci ne mu'amala ta kayan yaƙi halarci. yasa bai je inda sahabbai ne ba ya je inda wa'annan ya ibn hajar ya ce malamai sun ce a hikima cikin haka domin ya samu mana halarci in kana zama da wani ba musulmi ba yana halatta ka yi rancen kayan su yana halatta ka ba su rance don ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana halatta ka ba su jingina ko ka ashi jingina su saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma zai yi lokacin ba su da shi ko kuma bai sanar da su ba ko kuma yana jin tsoron in suka sani suke mutum ba mu an sauƙaƙe ka mun baka mun baka kyauta baya cin ya sa su cikin takura haka duk haka malamai ban ke istinbadi cikin irin waɗannan hadisai domin a fahimta wanda baya mai da hadisai ba ko yake ake samu illa hadisai irin waɗannan sai ya biyu sai ce don me aka yi kaza don me aka yi kaza don me aka yi kaza wani ki ba da ni ba أي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس وعليه قصيبة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة إمام الذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن سبيل عن يزيد بن أبي أبان عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه يتجوى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رفسه النبي صلى الله عليه وسلم يا يحجي أكرم سدي shimfidar da ake shimfiɗa ma abin hawa wadda yake tsohuwa wa alaihi katifatun la tusawi arba'ata darahim an shimfida wata yar katifa da ake sawa don aji taushi wanda duk bata wuce dirham ya ba faqala sai annabi sai ya ce Allahumma ij'alhu hajjan la riya fihi wala sum'a Allah ka sa wannan hajji ya kasance hajji da babu ya ciki babu jiyasuwa Allah ya saba don kace mini aikin hajji muka fito ba bakaran wariya annasu Allah ya saba don mu jiyabba muka fito kaga yana kokarin tawabu wajen ibada ce irin haka kuma da kowa ya yi masu zuwa aikin hajji da masu zuwa kuma raba kowace fara ta kayi salfi ta tura zai haka kowace fara ta kayi salfi alhamdulillah in labarin da cikin a social media ya tabbata an ce daga 2026 za a hana hutu a cikin masallacin halar ga gaina ta yawo in ya inganta kila mutane za su ɗan an ƙara ikhlasi an ƙara ikhlasi shakku haijiyar da sun ce haka cikin kani ko addu'a ke ba addu'a ke ba ke da ruwa ya da ba ya yi ya kasance biyu ya ce babu wannan duk wannan abubuwan daga baya suka su da sani na na san da wayo na na san san da masallacin makka in an kama kyamara hukuncin ta abu kana ta wace ba zuwa ta ce da an ganka da kada kana ka hoto wajen cikin inda aba take cikin masallacin gaba ɗaya da ɗanta sanda ya kama ka ta kawai zai rafe ta shi nan ta ta ta ta ta Shek Muhammad da Aminu Shafi'i da ya rasu shekara arba'in da wani abu da suka wuce cikin zafi ne a waƙul Baya ya tafsiri suratul hajj da ya zo wa madubi tini cikin hadin da zulmin nuri azabin alim duk wanda ya yi nufin kautar da mutane da zalunci a cikin masallacin makka a cikin alharam za mu ɗanɗana mai azaba mai raɗaɗi ya ce wani zalunci ya fi ɗan misira da ke zuwa da kyamara suna ta ɗaukar mutane a nasari inda ya kawo suna mutum ne zai a lokacin ba ana ɗaukar irin sallan makka ce da aka san nunawa a nan a ga wannan inda mutum ma ibada ne abu sacci ga Allah ne da za a cikin gidan da kana kallon haka ana aikuwa da cewa sha Allah shi da ke cewa wani zalunci ya kai haka mutane na talla a sa kyamara masu gidan talabijin suna ɗaukar su ana yaɗawa yake shaka min bihin halin mu'min shi ne yana cikin shi ne mu'min halin mu'min so yanzu yanzu da ya ga yadda ake yanzu kaga da abin ya wuce sai shi na taɓa hudun wannan magana 2017 zan maimaita ta insha Allah manyan mallamai irin su shek nasu dinar albani irin su shek eh, irin su shek da suke ganin harancin ɗoka hutu wannan na irin wanda aka ɗoka. Allah ya yi musu rahama da suka rasu kafin kyamar kafin waya mai kyamar da ko irin su daga hutu su mata ɗoka suna tafiya ba dai zai je airport ba yana <laughs> tafiya wani zai ne ne ne. sai ya tsaya wani da ya bidiyo yana tafiya wani da dinga duka sai hutu duk da aka taɓa kai hutu bai ma sani ba na taɓa wannan magana 2017 me yasa ni yi ta a lokacin da fauza hafizahullahu ya je ziyara karni bai da lafiya da ya je ziyara lokacin da aka halbe shi a philippines 2017 aka halbe shi a philippines da aka halbe shi aka ɗauko shi a kawo shi saudiya shi ba da buki a kawo shi sai na asibiti kwanci sai shakkalin fazan sai de bibi shi sai kawai ya de update a facebook ya ce ɗazu ya ɗauko hoto ɗazu shakkalin fazan ya zo bibi na shakkalin fazan yana cikin masu ganin haramcin hoto amma yanzu hoto na ne da bidiyo daga sun ci a iya hana ga suna ce yanzu za ka ke za ka hoto na ne da bidiyo kare ba za ka gina bin ba a allah ta sai yanzu lokacin da babu waya ba ko da suka rasu duka duniya babu waya mai a ba har waya mai hoto ba ba a fara waya mai intanet ba duk lokacin babu za haka babu wani a social media wanda ya rasu 1999 wanda ya rasu 2000 so da ka babu babu babu wayoyi lokacin masu hotuna ba da duk faɗi haka ran lahadi ran lahadi ran lahadi sai dai-dai da wani ya yi wani limani a kusa ya hudu ba a kan haramcin hoto ran juma'a sai ni kuma lahadi sai na rubuta haka da ce Allah ya ji dan shakka su bin albani da bin ba da su tun kafin wannan wayoyi da suke ganin hoto haram ne da yanzu hotunan sun cika ko'ina saboda na ga hoton fauza kawai sai wata juma'a wani ya hawo mimbari kuyi hudu bayan da ranti ya da da su rike da suka yi wata sati ni lokacin na nottingham nottingham daga london zuwa nottingham sai kai ta yi awa biyar cikin mota ban san me ake tsaftace ba ban san wanda ya hurba ba ban san wanda ya kaza ba kawai a facebook ni ma na gani kuma ina cikin irin ina cikin ina cikin rubutu kan gaji suka shiga facebook ka ke cikin computer ne ka shiga kan gaji kan gaji suka shiga wani wani abu kawai da zai shafi da ina shiga kawai sai ni sai ma ne post din na da hausa to kawai ana ganin posting din sai aka yi tsammani ina yin raddi ne ga wannan mallamin da da yace mutu haramu za ka yi wata wani ya ka hau yi hudu ba da ma a ce sai ni ma yi aka yi annabi da zala bai taba hudu ba ba ana cikin abin da su su jira ke da suwa bai taba yi ba wannan ina faɗa muku ne domin domin a kiyaye a bari da kuma nuna yi kafin mu tsaya ga abin da ya nuna har a rashin rashin zaman ta daidai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da taɓa jiba muka da yi amma magana ku duk ba mu kai ba muna magana cewa inda suna da rai inda suna da rai wallahi ba ganin jini kawai kowa ba kun sani wallahi har yanzu ba sun da yake ilimin ilimin rabbi ba ka ku tsammanin rabbi da kai ban san shi ba mutum ne ya gaya da ya gaya da suna wanda ya shi ke na haka a tsammanin yau ya wanda sun kuta ban san wani na ba ne nake ba wallahi ban san ban ji suna ne ban yadda ban yadda wannan muka ci gaba da magana ba ya gaya mini don kada raina ya ɓata da shi ko wani ni ma ɗin ya a kuma ayyar su ba gani ba matsala ce ake tattauna eh, su don haka sai ya kasance Allah ya kaɗe su suna ganin suna ganin hutu ba halar bane sai suka wuce babu abin da aka gani ilai passport da an ga hoton wani ɗaya daga cikinsu. su bin ba farkon lamarin yana halaka kallon tv gaba ɗaya don ka gani nan ya hito yana fatawa ya ce aka tambaye kan tv ya ce kallon tv tv haramu ne suka ce hukun ka ciki yayi sai aza tuka <laughs> sai ba ce kan da cikin shi kuma sai zama shehi da aka kawo hujja da aiki ya ta da zama ana ana kawo hujja da kaza saboda su ma lokacin lokacin a akwai wasu abubuwa da lura da tabbata da duk kawai su yanzu shi ne shugaban majalisar mallamai akwai tv saudiya nan lokacin za ka dole akwai bukata a ganin cikin labaru wata rani wata ta ko da aka kwashi cikin labarin ba da sani ba to amma sun kai abin ba waya ba ce ta kuma kamar rubin nan da aka juyawa za ka sai gidan talabijin ya arzishi da shi tun an huta da gidan talabijin arzishi za ka da haka ya kai mun ga cikin tv sai arzikin ka tare da cewa yau shi an gani ka zama hujja sai an gani ba hujja ba amma an ce daga baya ya sake fatawa ta halarcin kallo labarun ko wasu abubuwa da ya kasance ko na ilmi ko wani abu Allahu alam ban yi mai dawowa ne ba amma dai na san na karanta wani waje an ce ya dawo a rahmatullahi alaihi ayi akwai lokaci mu ci gaba mu ci gaba ذاك المهم اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سوء Allah ya sa ya zama hajji wanda babu ne babu sunna kai ko kai kai aikin hajji da babu ne ciki babu sunna ba sai ka sanar da kowa ba ba sai kowa ya san cewa kai hajji ba ba sai kowa ya san cewa kai kai umra ba in wani ya sani bai bata ba bai bata ma ibada in wani ya sani bai bata ma ibada ba kai da cewa maka su ne a ji hajji kara ko ko ko ga maka ji Allah ka yi maka ya arfa ba ki sai ya ga ya ga ko ba da kake jura ba sai da kake jura ba ka ji ma ah, sai ka ji ba ba ka yi ba to lokaci aka samu matsala a zo ne bawa Allah mai kirki ma da ci alƙur'ani wani yaro mai kokari sanadi ya kira ni yace yana live ba sako me lafiya live tiktok ne ko facebook ko ina ba sani ina live na karatun Qur'ani ko mutane na shigowa ya da alamomi guda ashirin da suke zama suna yi kowa ta saba biyu ana yi mutane na koyo sai sai wani alaran mai shigo wani gwani jiya ya shiga kufi kan jiya ku sai musu wa'azi ya ce musu ba dai ba ya ce ku kiyaye niyya da waye sai ke cewa shi wala ya je tsoron wannan wa'azin na biye da ikhlasi yana so ya daina shi ne kake daina ba a daina ibada don gudu biya ko wai ba a daina ba kakka daina ka ci gaba da karanta da mutane qur'ani wani abu ya shigo na riya sai kokari ka ka dunguje shi kokari ka ture an gaba kana jin da hito da ita bane istighfar Allahumma ya mulki ka bi ka bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka fi ma a a'lamu ya da wannan abubuwan zai yi Allah ya amma lalle muna buƙatar sai mun yi sai mun yi kokarin faɗa da niyoyin sai mun nemi ikhlasi ga ibadun da muke da abubuwan da muke tsakaninmu da Allah ya kasance kana yi tsakanin da Allah A akwai sabuwa da kake buƙatar sai an yaka yanayin su ne sai an yaka kamar karatu da aka yi gina gidan ya yada yana ta mutane ina ta na kusa da nesa wannan bai sa kace kai a'a ka yi kana neman Allah ka da da shiga kana kokarin kyautata niyyarka kana kai sa ikhlasi kuma ba ka karfafa kan ka ce wai ba ka yi riya ba ka san kuka ce don Allah ka kai shi ma matsala ne an tambayi Imam Ahmad don Allah ka nemi ilimi yace don Allah don Allah abu ne mai tsanani duk wanda kai don Allah yana jin tsoron ban samu ba don Allah ba amma da wannan sarkin kuma ya san Allah muka yi ya she haka da kake so ka faɗi yace wannan yace wani abu ne dai da aka soyan muna a rai kun kani ne kun ci muna so ne kullum ya tsawo limafu lika lahu mun ji muna son harkar ilimi da harkar karatu da harkar koyarwa za mu yi kokari mu ala da niyyar ana za mu zaka tafi da mun kuɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure Allah shi shafe shi kuma ta ya shafe shi akwai tambaya ji insha Allah tambaya za ta shiga

mai tambaya ta wani yana cewa ƙwarama da yana halatta musulmi ya yi kiyon wata dabba kuma ya sai da ita ga cikinsa ga kirsimati domin ta yi tsada Allah ya ce wata awon zuwa da jiri wa tsakowa wa ya ta awon zuwa da aljiri asali halas ne a yi sana'a a yi saye da sai zuwa da ba musulma mutane ta bayan su amma abin amma muka ce an da makami gawa wanda ba ya ke da su yake ba ko duk abinda duk za a yi amfani da shi wajen sabon Allah ko ga musulmi ko ga musulmi ba ya halatta ya halatta ka ɗauki musulmi da asaba ka kai shi gidan giya ya halatta ka kirta kai shi gidan giya Ba ya halatta ka ɗauki wani bisa abin hawa ka kai shi inda ake bautar wani Allah ko kai shi inda ake shirka ko kai shi inda ake bid'a ba ya halatta ka sai da dabba da za ka yanka ma wani Allah duk abin da ya kasance ka'ida da ka ba wannan ba duk abinda wa'a za ka ɗauki wani ba musulmi ba ne ina zan kai ka ka kai da kasuwar so kuce bismillah mu je zuwa ka ɗauki wani ina zan kai ka za ka kai diploma bismillah ka ɗauki wani ina zan kai ne da bello wai galla a da ta yi da ina bello wai wani ustazu ustazu wani kalma ce a mai gefe ustazu ya zo da na aikin ta yana cikin bugawa ya iya sosai ta ce wannan ni an kushe mu da ka zuwa muna yin ruwan ta kare ta ce wallahi na ya shara ga yadda ce ya yadda ta yi ruwan ta tare ya yi buga ce ce baya duk abin da ke akwai sakon Allah ce baya halatta in shi ne ko ko kaje ba duba akai wajen mu'amala da wani ake bugi ake bina ne ake yi ina halatta da musulmi da kai kowa ka gina gida ka ba ko musulmi ko kai ya tsoka ya zauna ka ba shi tsoka ya shago amma ko musulmi ko kai ba ka ba shi wajen bauta wani Allah da za a yi ake yi ba yanzu kana iya cewa wani tabbatar na iya zuwa a cikin zamna a ciki zai iya mutu a duk ana jin abin da asali asali ne aka cikin gida zama aka a kwanta a yi waye za a bauta wani Allah ta ja aka race wani kaga don wata ran yayi a nan ba shi zai sha ka sai san mai don ba ya kai na halatta ka sai san mai saboda yawan abin da aka yi a shi ne kaza wannan hukunci hukunci suna shiga da yawa duka ina halatta ka sai san ma kowa ba sai ka ji cikin zai ta ba a gida zai zauna kowa amma in wani yazo yana faɗa wani kanta ci ya ci nawa gani ka bai halatta ka sai sai ka sai da faɗa da wani zai je ya cika in wani ana faɗa da musulmi ya yazo ya ki ka bai halatta ka sai da wani makami wallahu ta'ala da wannan tambaya ta biyu cewa a malam da Allah yana son ainihin karin bayani akan wannan matsala ce mutum ne ba shi da abin da zai ci kuma yana da yara ƙanana sai ya ce bashin ofe kuma ga shi bashin ofe suna ƙara kuɗin ruwa idan bai da abin da zai ci ta ba su da abin da zai ci ya kai da gura ana cin bashin ka bashi da ruwa wata ya kai da gura su tubihul mahdurat in wannan ya kai yin lushe na shi na halatta ya ci mushe kuma ya kora gaira babin wala adin wala isma don in lalura ta kai lalura yana halatta a ci bashi mai ruwa mai lalura abinda zai salwantar da rai ko zai salwantar da mutunci mutum sa ci dallahu da wuya su kan kowa ya san su ko izzul dini izzul asali izzul nasali izzul mali izzul irmi to duk abin da ya kai barura to yana halatta yanzu misali akwai zamu kiyaye kalmar barura tana cikin wanda aka fi kowace a jirgin a wannan lokaci komi da aka aina lura ba aka lura shi lura shi ne abinda in ba a za ka mutu zai san wancan da ranka zai wancan da lafiyarka zai san wancan da shi ake ce mana lura yanzu misali mutum ne ya yi gida ya kai ya kai linta ya yi head bai ruhe ba gaske da ka zama cike ka zama sai damuna ta zo a cikin yadda iyalai ne za a yi musu yana halatta ya ce ba shi banki ba shi mai ruwa ya zo ya rufe a gura za su za su yi mutuwa ne musu ruwa ce zazzabiyar kama su aka yi musu wasu ruwa suna yin mutuwa ya ce gida ne plasta yake so ya yi ya ce ba shi banki ba ka so gane ko ba ka so sun ce sun ce ana lura ba ko dai ana ba zai aure da nura ne ba da nura zai sai mota mota da nura ce mota ba da nura ba ce ba a cewa da hukuncin mutu ne ba su da mota kuta maganar suka mutu ba su da mota ko ina ne kuka so ne ta ko ka hauka muka ba kuka hauka kawai ke zama ta magani rashin lafiya magani da nura ce zaka yanzu a gida yanzu a gida wanda ka gina gida akwai lalura wannan shi ne ruhi ya zan ruwa ba za ku sauko a kanka ba ya kasance iska ba zai bugo maka ba akwai haja bukata bukata shi ne ka yi pop ka yi kai plasta ka gama akwai kamaliya shi ne kai sarki za ka in ka sau bashin banki ɗin ko kai ta kama yin mutane Ba ka ce lalura ba lalura kawai zaka ta kawa ta wai ka kowa ya ce wani dan ba lalura ba ce wannan ko da ko da kudin ka rahala kai wani yana ganin cewa ka cika so dubiya da yawa ba ne ka ce wa haram ku zo kai saboda ne za ka ana cin in gaskiya ne iyare ba su da abin da za su ci ɗaya da bai da samuwa ba wannan kan ina yin halatta ya ci mushi in ta samu suna ce da shi na halatta ya ci ina man kare ya samu ina man alade ya samu in sata ta samu na biyu na halatta ina halatta ya samu na? wani lafawar gidan yari da ba shi ɗaukin in ka ji wuri ku ta yana in ya buga ko ina ta? Eh ina halatta ka yi sata ka ce za ka zuwa haka ina halatta duk kuma da ke yi da in za ka mutu kai sata ka ci ba a yi mahimmanci ba ne wani karatu a tsayin musulmi bai kawo wasu abu yanzu malamai sun bari malamai su wanda ke jin yunwa yana halatta ya ɗauka ya halatta ya ci wanda ke jin yunwa bai da komai amma ba yana da kala tuwayin gida da gida ba kana da kula da kana kake so kana sa kalmi a ban cikin mai waya ma ne doka ai bayan an wuce da hannun kila ai wani foto ai ba foto ai yara mu to da an ara su Allah ya ka ci ya ka ya ka ya ka ya ka Allah ya ka yanzu yanzu wanda ya kai haka ba ka da komi ba ka ajiye ba baka ba kowa ajiya ba ba ka da shi ka nema ba samu ba duk inda ka ga abinci ka ci halal amma kai yanzu fa kana da zulla guda da zaka yi sai zuwa gida idan kana da takalmi kana kana da katifa kwana gida a sai kawai da haka shi hanya kwana ta kawai hanya ka tashi ba ka da abin da kai sallah asuba kai aska in kai koyo kai to ba ka aje ba daga nan da kai gaban da kai yamma sai ne gare ka ba inda kake da komai a je abin da kake ake ne ma al'aura to duk inda kaga abinci ka tsala amma ka tsara ma duk inda kaga abinci da ke halal ai wani shi ka kujiya Allah bai bani mai zuwa kai yanzu akuya duk inda ka ga gari da jita ta halar ko ɗaya ba ta akuya akuya da tunkiya da rago duk inda suka ga ko gero ne ko dawa ce ko ba ma ta ka kaka ce suka ci ita Allah ya ce su sha ruwa ita kira ba ku buje su kore su ke ko zulubi ɗaya ba a rubuta musu amma ba su da ajiyoyi suke ajiyoyi duk inda suka kwanta su ɗaya ne babu inda a cikin aka ajiyewa za ka tsora lafiya ranar lahira ba a yi musu hisabi komai in ba hisabi wani tafi wani ba su ta ku jiya amma in ɗaya sun tafi wani ɗaya ranar lahira ana yi mata hisabi saboda bai saboda ba ka buƙatar ku tuna kuna buƙatar ku wani a duk ina buƙatar ka ci tana buƙatar ka a duk za ka kawai kun ga yadda lamarin sun yi tafiya amma ta fi yi kuma ta ba ta da buƙatar ya laifin ne kun ji turaba in ya ga su ƙarfafin irin wannan ne matsayin wasu su ta kai da su dabbobi amma kan su gaba in ta fito ka ta yi dama ka ta yi hagu wata ake wata ba kowa aja ba ta adashi ba ta da kofe ba ta da waya ba ta da komai ba ta da ba ta da riga ba ta da komai ba ta ba ta da komai ba ta da ka ta in ta ci komai ta ci Allah ya halatta kawai da ka in ba ku sun ta ci garin ka na ɗaya ajinka fage shi yi in ba ka da abincin kan kafe ita ta san Allah ka bai Allah ya arzuta kai arzuta ta sai ya saka shi da mata ta yi gaba ba ka ba ka ko abin da ya fi kaifinta ba ka halatta shi to ko kai kan zan cewa ba ka da dama ba ka da hagu ba ka da tabbas ba ka da amma ba kana da abin da ba ka sai zuwa ka ci kana da wayo sai ka ajiye haka ka kai ka taci na mutane a kan matsala kuma ka ba Allah ya kawo. Tsohon ma'aukaci. ba a wace duk inda ya tsaya ci abinci ko wata gona ya shiga wata alƙalamu kawai ya tsoki kuma da mawakaci bai da abin da bai tunanin ya tara bai tunanin ya aji duk wahalar duniya tana da tunanin mai tunanin ya tara mai tunanin ya aji mai tunanin duk wahalar duniya tana da shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك